الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاكر السماوات والأرض بارئ الأنام ومهي الأرض بعد موتها ومجدد الشهور والأعوام ومسلق النفوس من وثائق الآثام ومؤتق الضمائر بالتوبة من رفق المعاصي والإجرام لتستقيم كما أمرت على ممر الليالي والأيام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله لا تهيط به الأخول والأفهام وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الأئمة الأعلام أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله تعالى العزيز المنان فاستقيموا إليه واستغفروه ولا تتبعوا أهواءكم فتضلوا عن سبيل الله واعلموا رحمني الله وإياكم أن الاستقامة هي سلوك صراط الله المستقيم ولزوم هدي دينه القويم لذا فقد أمر نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأكثر التسليم في مختم الذكر الحكيم كما قال العليم الحكيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير وهي وصية رب العالمين لمن قبله من الأنبياء والمرسلين كما وصى بها المولى هارون وموسى عليهم السلام قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وهي وسيرة وهي وصية البر الجواد لجميع العباد قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون وقد أمر بها خير البرية عليه الصلاة والسلام من سأله الوصية كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه حيث قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم عباد الله إن أصل الاستقامة هو استقامة القلب على التوحيد وتنزيه الرب جل جلاله عن الشرك والتنديد فمتى استقام القلب على معرفة الله تعالى وخشيته ورجائه والتوكل عليه ومحبته ودعائه استقامت جوارهه كلها على طاعة الله تعالى ورضاه لأن باستقامة الملك استقامة جنوده ورعاياه ألا إن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وحي القلب وأول علامات استقامة الجنان استقامة اللسان فلا ينطق بالإثم والعدوان وقد روى الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المؤمن بالسعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء ثم يعقب استقامة اللسان استقامة الجوارح والأركان ومصداق ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أصبح ابن آدم فإن الآباء كلها تكسر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن وجدت وجدنا أخرجه أعمل والترمذي فهنيئا لمن رزق الاستقامة فنئم ما هي من الكرامة كما أخرج ابن ماجه في سننه من حديث أبي أمامة الباحري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استقيموا ونئما إن استقمتم وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن أيها المؤمنون عباد الله واعلموا أن الله تعالى قد بشر أهل الاستقامة بنزل الولاية والكرامة وهو جزاؤهم في الدنيا ويوم القيامة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون فاتقوا الله أيها الناس بالانتهاء عما نهاكم عنه من سيئات الأعمال وقابلوا أوامره بالامتثال واستقيموا على طاعته مخلصين له الدين في كل زمان ومكان ولا تكدروا برزق المستقبل ما كفى لكم من الآمال في الماضي واعلموا أن الله تعالى إذا تقبل من أهدكم عملا فإنه يوفقه لأمل صالح بعده يكون متقبلا كما قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها فالمكلف المؤمن لا ينقضي عليه عمله حتى يأتي عليه أجله كما قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت ثم قرأ قول الله تعالى في كتابه المبين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فيا من منع نفسه في الزمن الماضي من الذنوب والآثام امنعها فيما بعده من الليالي والأيام وفي سائر الشهور والأعوام فهي كلها مقادير للآجال ومواقيت للأعمال وهي تسير بكم إلى الآجال سيرا حديثا وتستودئ من, من أعمالكم ما كان طيبا وخبيثا بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونزك ورزقني وإياكم الاستقامة على هديه القويم وصراطه المستقيم ووفقنا للاتسام بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu ta’ala, wanda ya halitta sammai da kasai ya kirkiri halittan talikai shine mai raya kasa bayan mutuwanta shine mai jaddada mana watanni da shekaru shine mai saki rayuka daga dabaibayi na sabon Allah shine wanda yake yanta zukata da tuba daga bauta na sabon Allah da aiki wanda yake na mummuna domin ka daidaita domin rayukan su daidaita a bisa shuɗewan dirare da kuma ranaku ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya ubangijin da hankula ba sa iya kewaye shi ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne shine cikamakin annabawa masu daraja ira da amincin Allah ya tabbata a gare su kira da amincin Allah ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa da matansa, ya ku bayin Allah, ina yi muku wasiki da ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah mabuwayi wanda yake mai baiwa, ku daidaita izuwa gare shi, ku nemi gafaransa, da ku dinga bin son zuciyanku za ku bata daga tafarkin Ubangiji subhanahu wataala. Ku sani ya ku Allah, Allah ya min rahama da ku gaba ɗaya. hakika daidaita akan tafarkin Allah shine shiga tafarkin Ubangiji subhanahu wata'ala madaidaici da lizimtan shiriyan addininsa sa madaidaici saboda haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin alqur'anin sa mai girma ya ce masa fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak ka daidaita kamar yadda aka umurce ka kamar yanda aka umurce ka da kai da waɗanda suka yi imani wato ka a kan da'a wa Allah subhanahu ta'ala, da kuma dukkan wanda ya imani da kai kada ku wuce gona da iri kada ku yi girman kai ubangiji ta'ala yana kai da abin da kuke aikatawa an ce manzon Allah sallallahu alaihi Sallam, babu furfura a kansa amma da aka saukar da wannan ayan sai da furfura ta feto masa fastaqim kama umir ka dawwama kan da'a wa Allah ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya umurce ka istiqama ita ce wasiyan ubangijin talikai ga waɗanda suke kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin annabawa da manzanni kamar yadda Allah ta'ala cewa annabi Harun da annabi Musa wasiti da kama cewa ya daidaita akan tafarkin Ubangiji ta'ala kamar da Ubangiji ta'ala ke cewa hakika na amsa addu'arku annabi Musa da Harun amma ku daidaita akan tafarki na kada ku dinga bin tafarkin waɗanda suke jahilai waɗanda ba sa bin tafarkin Allah ita ce wasiyan ubangiji ta'ala mai baiwa ga dukkan bayinsa Allah ta'ala ya ce ka gaya musu ya Allah, sallallahu alaihi wasallam hakika ni mutum ne irinku sai dai ana mini wahayi bambanci na da kuke nan, ana mini wahayi cewa ku bautawa Allah subhanahu wata'ala shi kadai shi ne kawai ya cancanta a bauta masa kuma ku daidaita a akan tafarkinsa kada ku bata kada ku kauce hanya kar ku saba masa ku bai ku nemi gafaransa subhanahu wataala azaba ta tabbata ga mushrikai waɗanda ba sa tsarkake su ko ba sa ba da zakka alhalin sun kafurce wa lahira hakika ubangiji ta'ala ya umarni da daidaita akan tafarkin su kada a kauce masa wannan shine abin da Allah ta'ala yake son sa su kasance a kai ko shi ka zama mutumin kirki bawan Allah mai aikata abin da Allah ta'ala wajabta masa mai nisan abin da ubangiji ta'ala ya haramta hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta ya umarci wanda ya tambaye shi kamar yadda imam muslim ya ruwaito a cikin wato littafin sa ingantacce daga hadisin sufyan bin abdullah as-saqafi radiyallahu anhu yace na ce ya rasulullah ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya mini wata magana a musulunci wanda in ka gaya mini ita ba dan sake tambayan wani ba wato wata kalma wanda za ta tattaro masa addini gaba daya sai ubangi mazala ta sama sai yace qul amantu billahi thumma istaqim kace nayi imani da Allah sannan ka daidaita ma'ana ka gyara tauhidinka ka gyara imaninka da ubangiji ta'ala sannan ka kyautata ayyukanka ka dawwama akan dawa Allah ta'ala ka lisanci saba masa wannan shine addinin musulunci ya ku bayin Allah hakika asalin daidaita akan tafarkin Allah shine daidaitan zuciyar mutum akan tauhidi ya zama na akwai kadaita ubangiji ta'ala a cikin zuciyarsa sanan da tsarkake ubangiji subhanahu wataala daga shirka da sanya masa kishiya a cikin dukkan abin da kake na ibada ya zama Allah ta'ala shi kaɗai ka fiskanta kar ka sanya wa shaitan ko wani abu daban rabo a cikin ibadanka Allah ta'ala kake bautawa kana neman yardansa kana neman sakayyansa wannan shine hakikanin daidaita akan tafarkin Allah kuma duk lokacin da zuciyar mutum ta daidaita akan sanin girman ubangiji subhanahu wataala ta daidaita akan tsoron Allah da tamanin rahamarsa da tawakkali ga Allah to kuma gabansa gaba ɗayansu sai su zama sun daidaita akan da'a wa ubangiji ta'ala da kuma neman yardansa amma idan zuciyanka ba ta tare da Allah babu tawakkali a cikinta babu ganin girman ubangiji ta'ala babu tsoron Allah a zuciyanka babu tamanin rahmar Allah to lallai ba za ka taɓa zama wato madaidaici akan tafarkin ubangiji subhanahu wata'ala ba ba za ka iya jibintan ta'a wa Allah ta'ala da nisantan sabon Allah ba hakika idan zuciya ta daidaita to sauran jiki ma dai daidaita wato sarki ko shugaba idan ya zama nagari sauran sojojinsa da sauran masu jinsa talakawansa su ma su zama nagari hakika a cikin jiki man sama ya ce akwai tsoka idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan ta ɓaci kuma dukkan jiki ya ɓaci ita ita ce zuciya zuciya ita ce jagoran gangan jikin ɗan adam ita ce shugaba a jikin ɗan adam idan ta gyaru to dukkan sauran jiki ya gyaru shi yasa manzala sun ce innamal mar'u bi afghari mutum yana zama mutum ne da kananan abubuwa guda biyu a jikinsa su ne lisanuhu wa qalbuhu wato zuciyansa wato ainihin da harshensa shi yasa idan zuciyan ta daidaita to kuma harshe ma sai kaga ya daidaita ba zai dinga magana na sabon Allah da ketare iyaka ba sai kaga dukkan maganan da za ta fito a bakin ɗan adam magana ce mai kyau saboda zuciyarsa mai kyau ne wani yana cewa innal kalama la fil fuadi wa ma ju'ila lisanu ala al fuadi dalila ita magana a zuciya take wato harshe ne yake fassarawa sai ya furta abinda ke cikin zuciyanka harshen kai ke faɗa idan harshen mutum mara kyau ne yana faɗan abubuwan da basu dace ba to za samu zuciyarsa ma ba mai kyau bane in ko har zuciyarsa mai kyau ne to kalamansa za su dinga zama masu kyau su ne dalili a bisa cewa wato zuciyarsa mai kyau ne kuma bawan Allah ne mutumin kirki hadisi ya tabbata a sunan na Tirmidhi Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam ya ce mumini ba mai yawan sukan mumine 'yan uwansa bane ba mai yawan tsinuwa bane mumini ba mai alfasha bane kuma ba mai yin batsa bane to da haka in dai zuciyanka mai kyau akwai tauhidi akwai imani ba za a sami ba za a samu harshen ka yana cin mutuncin al'umma ba ba za a samu batsa da ashar a harshen ka ba ba za a dinga samun munanan kalamai suna fita daga bakin ka ba amma in ko an samu wannan to lalle zuciyar ne ba ta da kyau sai take furta abin da ke cikin ta sannan idan harshen ka ya gyaru bayan zuciyanka ta gyaru to kuma sai gyaruwan gabbai su biyo baya dukkan sauran gabban ka sai su zama masu kyau ba za a dinga samun ka wuraren sabon Allah ba za a dinga samun ka inda Allah ta'ala yake son a ga mumini za a ga ayyukanka dukkanin su masu kyau ne kana nisantar munanan ayyuka saboda zuciyanka ta yi kyau harshenka ya yi kyau sauran gaban ma sai suka bi saboda zuciyan ita ce wato sarki sauran gaban kuma su ne talakawa abin da ke tabbatar da wannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan dan adam ya wayi gari dukkanin gabansa gaba ɗayan su suna yi wa harshensa gargaɗi irin na rarrashi suna ce masa ka ji tsoron Allah gani da al'amarinmu domin mu fa idan mun gyaru saboda ka gyaru ne muka gyaru idan mun ɓaci kuma ɓacinka ne ya sa muka ɓaci so da haka in mun daidaita in ka daidaita akan tafarkin Allah kuma za a same mu mun daidaita akan tafarkin Allah idan ka karkace ka kauce wa tafarkin Allah to mu ma sai mu kauce mu kauce mu kauce wa tafarkin Allah sai mu karkace mu kauce wa tafarkin Allah haka nan wato gabbai suke biya wa harshe idan harshe ya kyau to sai gangan jiki gaba ɗaya shi ma sai ka ga kyau sauran ayyuka sai su kyau to da ka ana gane kirkin mutum da mutuncin mutum da kasancewansa bawan Allah mutumin kirki ta hanyar kalaman da suke fita wato ainihin daga bakinsa imam ahmad ya rawaito wannan hadisin da tirmidhi hani'an liman ruziqa istiqama madalla maraba ana murna ga dukkan wanda Allah ta'ala ya azurta shi da daidaita kan tafarkin ubangiji subhanahu ta'ala. domin kaɗan ne daga cikin muminai ko daga cikin musulmi waɗanda suke kan tafarkin Allah ta'ala ba sa sabon Allah ba sa shirka ba sa bidiyoyi ba su da idan mutum ya wayi gari ya kasance mutumin kirki ba same cikin nan abubuwa ba ya ce madalla ana masa murna kuma madalla da karaman da ubangiji ta'ala ya bashi karama ce irin ta waliyai wani bawan Allah ya ce a wannan zamanin da za a ce menene babban misali na karama shine mutum ya zama bawan Allah mutumin kirki duk wanda kaga baya sabawa Allah ta'ala yana nisantan sabon Allah ina yin abun da Allah yake so to tabbas waliyi ne kuma ayyukansa karama ne domin ba a cika samun irin haka ba a wannan zamanin amma shi kuma an same shi yana wa dukkan abun da Allah baya so yana aikata abun da Ubangiji ta'ala yake so wannan sai lallai ce karama ta bayyana masa alama ne na waliyi na ubangiji subhanahu wataala domin akwai tsoron Allah tare da shi duk da Allah ta ce ala inna ya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun waliyan Allah sune wanda suka yi imani kuma suke jin tsoron Allah Imam Ibn Majah ya ruwaito hadisi a cikin sunan ɗinsa daga hadisin Abu Umama Tadbahili Allah ya da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ku daidaita akan tafarkin Allah ta'ala kuma ma dalla idan kun daidaita wato abun yabo ne kwarai da gaske a kawo mutum yana kan tafarkin Allah bai kauce ba ko mafificin ayyukanku ita ce sallah su ne sallah in ji manzon Allah sallallahu alaihi ko babu mai kiyaye alwala ya dinga yin ta cikakkiya inda ya kamata sai mumini bawan Allah ya ku mumine bayin Allah ku sani ubangiji subhanahu wataala yayi wa masu daidaita akan tafarkin Allah masu bin tafarkin Allah ya yi musu albishir da gara wato tarba mai kyau irin ta taka da karama wato idan ya je lahira ubangiji ta'ala zai masa tarba irin ta yayi saboda ya daidaita akan tafarkin ubangiji ta'ala kuma wannan garan ita ce sakamakonsa a nan duniya da lahira a nan duniya Allah zai ba shi nutsuwa da kwanciyar hankali a lahira ubangiji ta'ala zai shigar da shi aljanna zai tarbe shi da abubuwa na jin daɗi wanda suke na aljanna ubangiji ta'ala ya ce hakika waɗanda suka yi imani da Allah ta'ala kuma suka daidaita a kan tafarkin Allah to hakika waɗannan mutanen mala'iku za su dinga sauƙa musu kuma suna ce suna yi musu albishir suna ce musu kada ku ji tsoron zuwa lahira za ku tadda alkhairi ne kuma kada ku yi baƙin cikin barin duniya abinda za ku tarar a lahiran alkhairi ne ko muna muku albishir cewa aljanta ita ce makomarsu dukkan wanda ya daidaita a kan tafarkin ubangiji ta'ala ya bi hanyar Allah bai kauce ba to tun kafi ya bar duniya mala'iku don suka zo ɗaukar ransa suke masa albishir alkhairi zai tarar a lahira kuma aljanna ita ce mako masa a nuna masa aljannan sannan sai su ce mu ne majibintan ku a nan duniya da kuma lahira kuma a can lahira din a aljanna kuna da dukkan abun da rai yake sha'awan sa yake kwaɗayinsa na jin daɗi kuma dukkan abun da kuka nema na jin daɗi za a kawo muku a lahira to da haka idan kana aljanna abun da kai sha'awa sai kaga ya zo maka idan dan itace ne sai ka ganshi a gaban ka sai ka tsinke shi idan wani abun sha'awa ne sai kaga an kawo maka akwai gilmanun mukhalladun yara masu yi wa yan aljanna hidima duk abun da kai sha'awan sa kawai sai su zo su ajiye maka shi idan nono ne na aljanna ko giya irin ta aljanna ko ruwan daɗi ko kuma wato ainihin zuma dukkan abubuwa na jin daɗi kawai sai dai kaga an kawo maka shi kuma idan ka gama ci a zo a ɗauke so da haka zaka zama mai sarauta ne a aljanna dukkan abin da kake sha'awa kuma zaka same shi matikar ka dawwama akan da'a wa Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce wannan dukkanin sa gara ne daga mai gafara mai jin kai shine ubangiji subhanahu wataala kan tarbi bayin Allah mu'mine da irin wannan wata an Allah ta'ala ya ce hakika waɗanda suka yi imani suka daidaita akan tafarkin Allah ba su dafa wata barazana ko tsoro na zuwa lahira za a nuna musu aljanna tun suna duniya kafin su bar lahira a yi musu albishir a lokacin da za a karɓi ransu sannan ba su da bakin cikin barin duniya domin abin da za su tarar a lahira din na ni'imomi ya fi abin da suka bari a duniya sannan kuma wannan su ne 'yan aljanna waɗanda za su dawoma a cikin aljanna kuma Allah ta'ala ce sakamako ne na irin ayyukan da suka yi a duniya shine dawwama akan da'a wa Allah ta'ala da nisantan saba masa ku ji tsoron Allah ya ku mutane da hannuwa daga abin da Ubangiji ta'ala ya hana ku na munanan ayyuka ku nisance su kuma ku bi umarnin Ubangiji su, subhanahu wa ta'ala duk abin da ya ce ku yi ku yi ku daidaita akan da'a wa Allah ta'ala ku dawwama wajen masa da'a kuna masu tsarkake addini nan don shi a kowane zamani a kowane lokaci ya zama kai kullum kana cikin bautan Allah ne kana cikin da'a wa Allah ta'ala kar ka dauki addini kamar wani abu ne na yayi yanzu kana yin sa an kuma baka daga cikin masu addini karka gurɓata ayyukanka da kai kyawawa a baya da munanan ayyukanka da za ka yi a nan gaba a'a idan kai kyakkyawan aiki to ka bi shi da kuma wani kyakkyawan aikin shine ka dawwama akan da'a wa Allah ta'ala ku sani ya ku bayin Allah hakika ubangiji subhanahu wataala idan ya karbi aikin mutum ya yi shi kyakkyawa Allah ya karbe shi to zai datar da shi kuma ya sake wani aikin da zai karba wato ba zai yanke in yayi aiki daga ba kuma ya daina yi ba a'a alama an karban shine ka sake yin wani aiki din mai kyau kamar yadda wani daga cikin magabata yake cewa hakika na daga cikin sakamako na kyakkyawan aiki shine ka samu dama kuma ka yi wani kyakkyawan aikin bayan sa sai zama kullum kana cikin ayyukan alkhairi in ka gama wannan zaka fara wannan in ka gama wannan zaka fara wannan to wannan alama an karbi aikin ka kuma an saka maka tun a duniya tunda an baka daman zaka iya wani aikin alkhairi kuma hakika yana daga cikin sakamakon mummunan aiki shine ya zama kuma kai wani mummunan aiki bayansa? sa sai zama maimakon ka tuba ka koma zuwa ga ayyuka na alkhairi sai ya zama wani mummunan aikin zaka sake yi Da wannan an maka mummunan sakamako na munanan ayyukanka da kake yi tun a nan duniya ba a baka daman ka ci gaba da kyawun ayyuka ba munanan ayyukan kake yi har lokacin da zaka je lahira ubangiji subhanahu ala ya kama ka dukkan wanda yake baligi mai hankali mumini ai ayyukansa ba sa karewa har sai lokacin da ajalin sai in ba mutuwa kai ba to kuma ba za ka daina kyawawan ayyuka ba kamar yadda al-Hasan al-Basri yace Allah ya ji kansa yace ubangiji ta'ala bai sanya wa mumini wani ajali ga aikinsa ba in dai ba mutuwa yi ba to da ka sai ka mutu ne kawai sannan ayyukan ka suke yankewa suke karewa amma matikar kana raye to kuma kullun ka zama cikin kyawawan ayyuka ne idan kai mutumin kirki ne bawan Allah sai karanta faɗin Allah ta'ala a cikin littafinsa Wa abudu rabbaka hatta yatiyaka yaqin ka ci gaba da bautan ubangijinka har sai mutuwa ta zo maka wato mutuwa ne kawai za ta iya yanke maka ibadanka da da'an da kake wa Allah ta'ala ya ka wanda ya hana kansa munanan ayyuka a baya sannan a yanzu kuma ya zo yana cikin munanan ayyuka a'a kamar yadda ka hana kanka a can baya ka daure baka munanan ayyuka to a yanzu ma a same ka cikin abun da ya rage maka na kwanakinka da dirarenka tana cikin kyawawan ayyuka har ubangiji subhanahu wataala ya zo ya ɗauki ranka shekara nawa ya rage maka wata nawa ya rage maka kwana nawa ya rage maka awoyi nawa suka rage maka a same ka a cikin bautan ubangiji subhanahu wataala domin dukkanin wa'annan abubuwa dukkanin waɗannan zamuna abubuwan kaddarawa ne ga ajalolinmu wato lokaci ne da kowa zai iya barin duniya sannan kuma lokaci ne na aiki idan ko lokaci ne na aiki kuma lokaci ne da zaka iya mutuwa to mutuwan ta same ka kana kan aiki na da'a kana kan aiki na gari kamar yadda manzo su ake cewa inna ma yub'atul abdu ala ma mata alai ana tasan bawa ne akan abun wato ya mutu a kansa to da haka ka mutu akan ayyuka na alkhairi sai a tashe ka akan aikin alkhairi in ka mutu akan munanan ayyuka to za a tashe ka akan munanan ayyuka wa iyazu billah hakika wayannan lokuta suna tafiya da mu ne zuwa ga ajali kuma tafiya wanda yake na gaggawa yanzu yanzu nan zaka ji kwanan ka ya kare wani ya rasu wani ya tafi wani an wuni da shi ba a wayi gari da shi ba to kai ma wata ran haka ne za a wayi gari babu kai za a yi dare babu kai za a ɗauke ka a sa a makara a je a bunne ka kamar yadda kake rika wani a je a bunne shi hakika wayannan kwanakin su ne suke ajiye mana ayyukanmu waɗanda muke yi munana da kyawawa idan kyakkyawan aiki kai yana nan a ajiye idan mummuna ne yana nan a ajiye idan ka je lahira za a baka a nuna maka ayyukanka ubangiji ta ala ce inna ma hiya amalukum usiha lakum ayyukanku ne na kiyaye kiyaye muku su sannan kuma na cika muku wato sakamakon sa kuma wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yumanna illa nafsuhu duk wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah wanda ya samu kishiyan wannan shine sharri to lalle wannan kuma wato ainihin ya zargi kansa zargi kansa da kansa ubangiji ala baya zaluntan bayinsa wa ma rabbuka bi zallami lil abid inna allah la yadhlimu mithqala zarra idan ka je ka samu munan aiki to Allah ba azali bane kai ka aikata munanan ayyukan shi yasa ka samu wannan wato ainihin mummunan sakamako saboda haka ubangiji ta'ala yana kiran mu zuwa ga tabu dawwama akan tafarkin Allah kar ya zama yau kana mutumin kirki gobe kana mutumin banza watakila mutuwa ta zo ta same ka a lokacin da kake mutumin banza amma in ka wama akan ayyuka na alkhairi mutuwa ta zo ta same ka akan ayyuka wato ainihin na alkhairi Allah ta'ala ya samu a cikin bayin sa na gari ثم اعلموا عباد الله إن الله أمركم بالصلاة والسلام على أفضل الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه wa وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي السقين وأن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم قسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل قارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإيثان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه الجليلة والدقيقة يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله